This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta cika da matukar jimami yayin da 'yan uwan mutane tara ɗin nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da aikata kashe-kashen. Diyar Ethel Lenz wata tsohuwa 'yar shekaru saba'in da haihuwa mai hidima a majami'ar wadda ke cikin waɗanda aka kashen. ta ce da maharin mai suna dalin Roof, ka raba ni da wata aba mai matukar tamani gare ni, ba zan iya ƙara mata magana ba, ba zan iya ƙara da riƙe hannunta ba, muryarsa cike da ɓacin rai, ta ƙara da cewa, to amma dai Allah ya yafe maka ni dai na yafe maka. Roof ya kalla ne ta wani bidiyon da aka hada a wani ɗan ɗakin da aka tsare shi a jiya jama'a inda wasu jami'an tsaro biyu ke tsaye a hagu da daman shi yana yin ƙasa da ido wani sa'in cikin waɗanda aka kashen shida mata uku maza akwai tsohuwa 'yar shekaru 87 da haihuwa akwai kuma wasu mutane uku da suka samu raunuka don uwan wani daga cikin waɗanda aka kashen ya ce ruf wanda farar fata ne ɗan shekaru 21 da haihuwa ya gaya wa masu karatun littafi mai tsarki ko bible waɗanda dukkaninsu baƙaƙe ne cewa kun yi faɗe ma matanmu kuma kuna neman mamaye ƙasar don haka dole ne fa in yi abin da zan iya hukumomin tarayya sun faɗi je jama'a cewa suna binciken wannan kashe-kashen a matsayin ta'addancin cikin gida da kuma aikin ƙiyayya shugaban amurka barack obama zai tafi ƙasar habasha wata mai zuwa wanda zai sa ya zama shugaban amurka mai ci na farko da zai ziyarci wannan kasar afirka kuma hedkwatar ƙungiyar tarayyar afirka eu fadar shugaban amurka ta white house ta ce ziyarar ta addis ababa za ta fari ne bayan ta kenya wadda aka bayyana tun farko idan ya isa habashar shugaba obama zai gana da jami'an gwamnati sannan ya tattauna da shugabannin kungiyar tarayyar afirka wannan ziyarar da obama zai kai kasar wato mahaifinsa za ta zama ta farko tun bayan da ya zama shugaban ƙasa ya taɓa zuwa kenyar kafin ya zama shugaban amurka kuma ya taɓa zuwa ma lokacin da yana ɗan majalisar dattawan amurka shugaba obama zai halarci babban taro kan cinikayyar duniya na shekara ta 2015 tare da wato taron da kan haɗa kan 'yan kasuwa da masu saka jari da gwamnatoci da ƙungiyoyi don duba yadda za a kyautata rayuwa a faɗin duniya sakataren yaɗa labaran fadar white house josh annis ya faɗi a wata takardar bayani cewa makasudin ziyarar shine a zaburar da tattalin arziki a ƙarfafa madafun wato dimokuraɗiyya a kuma inganta matakan tsaro a afirka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yawan hare-haren ta'addanci a faɗin duniya ya ƙaru da kashi 35 cikin 100 a shekara ta 2014 yawan mace-mace kuma ya karu da kashi 81 cikin 100 akasari saboda karuwar ayyukan ta'addanci a iraki da afghanistan da kuma najeriya a shekara ta 2014 an kai jimlar hare-haren ta'addanci 13,463 a duniya waɗanda suka yi sanadin mace-mace har 32,700 da kuma jejin raunuka 34,700 a cewar ma'aikatar ta harkokin wajen amurka a rahotonta na shekara-shekara a jiya juma'a rahoton ya ce iraki ta fi yawan mace-mace masu nasaba da hare-haren ta'addanci da kuma sace mutane waɗanda ke faruwa a daidai lokacin da ƙungiyar na mai da'awar kafa daular islama isis ke faɗaɗa a najeriya an sace ko an yi garkuwa da mutane kusan dubu da 1,300 har-haren ta'addancin shekara ta 2014 akasin ƙasa da 100 da ya faru a shekara ta 2013 a cewar rahoton wanda ya yi nuni da cewa boko haram ce musabbabi akasari wannan ya hada da sace ɗaruruwan wasu 'yan mata a wata makaranta a garin chibok a cewar rahoton afghanistan wato a afghanistan hare-haren da taliban ta kai a shekara ta 2014 sun yi sanadin mutuwar mutane 3,400 ciki har da maharan tare da ta mutane sama da 3,300 an ɗora laifin wato an ɗora mafi yawan mace-mace masu nasaba da ta'addanci a shekara ta 2014 a kan ƙungiyar isis sannan sai taliban sannan sai al-shabab ta somaliya sannan kuma ta biye da alshabab ita ce boko haram ta najeriya jami'an soji a pakistan sun ce an hallaka mayakan sa kai akalla ashirin a wasu hare-haren jiragen yakin da aka kai jiya jama'a a wani wurin da ake kyautata zaton mabuyar 'yan gwagwarmaya ce a yankin kan iyakar da ke arewa maso gabashin kasar a wani dan takaitattun bayanin da aka yi ya ce jiragen yaƙi sun auna sassan da ke lungu a yankin kebar da ke ƙarƙashin ikon ƙabilu daura da iyakar afghanistan ya ƙara da cewa 'yan ta'adda kimanin 18 ne aka wato suka samu raunuka hanyar kebar dai mai cike da tarihi ɗaya daga cikin hanyoyi biyu rak ne na cinikayya da kasuwanci da suka rage tsakanin pakistan da afghanistan amurka ta yi tur da hare-haren da tsatsaurar kungiyar nan ta boko haram ta kai kudancin jamhuriyar nijar waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 38 a wata takardar bayani jiya jima'a mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby ya ce kungiyar boko haram ta kai hare-hare na babu gaira babu dalili kan maza da mata da yara a gidajensu da makarantu da wuraren ibada da kuma wuraren kasuwanci. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko akan mahimmancin abinci mai gina jiki. Rahoto na biyu a game da cututtukan da ake kamuwa da su a wannan lokaci na zafi. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da tarin fuka. rahotonmu na hudu a wannan makon zai magana ne a game da gyaran asibitoci da gwamnatin jihar bauchi ta gudanar don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. kungiyar allwell ta kasar Birtaniya da ke sa ido a magunguna da abinci da yadda ake sarrafa su domin lafiyar al'umma musamman ma a kasashe masu tasowa irin su Najeriya. ta gudanar da taron wayar da kan 'yan jaridu a abuja inda aka tattauna yadda za a yi amfani da dabarun zamani wajen sarrafa abinci wakiliyar murya amurka madina dauda na ɗaya daga cikin 'yan jaridun da suka halarci wannan taro na wayar da kai gabatar da suna da mukami suna na dr nasiru ladan argungu me ka fahimta da wannan taron abin da na fahimta ga wannan taron gaskiya eh, yana da amfani domin alal misali abu ne wanda ake son a amfani da wani fanni na bangaren magunguna waɗanda za a ce kama natural products don a ƙara ƙarfafa ga irin abincin da muke ci alal misali yanzu in ki duba kamar shekara talatin da suka wuce za ki ga mutum ya je ya yi noma ko ya yi wani abun nan da ya zo gida ya ci abinci ya yi wanka ya kwanta in ya tashi safiya na waya zai ya tashi garau amma yanzu mutum ne ba wani dogon aiki ya ba in ya zo ya kwanta lokacin da zai tashi da safe zai ji kamar mai duka cikin wannan baccin to ba wani abu ne ba mahiyawan abincin da muke ci yanzu ba kamar irin na da ba ne yanzu mahiyawa duk in ki duba abincin za ga cewa abin da ake kira genetically modified food ne dan yanzu haka iri ne wanda za a ce wanda aka dan faɗaɗa wanda za a ce dan cikin lokaci ya girma an girbe an zo ana amfani shi kamar irin kajin turawa so irin wannan dubara na sa wasu sinadarai don su kara kuzari ga irin abincin da muke ci kamar ayodin da ake sawa ga gishiri da kuma fulawa yana da kyau don zai taimaka sosai to amma waɗannan abincin in an duba za a ce masara da shinkafa da dawa ai su muka saba ce a da eh. me bambanta na yanzu da na daɗin eh bambancin shine yanzu alal misali ke san akwai irin masara wanda za a sa ko na shinkafa ko na dawa din wanda ana iya girbewa wasu biyu ko so uku domin abu ne wanda an faɗaɗa irin zai yi saurin girma sannan in an yanke zai yi tsoro wanda an sa wasu sinadarai ne bayan takin zamani wanda zai sa su karfafa yanzu alal misali kwan kaza na turawa da girman shi da komai in dai ana magana cewa ya ba da abin da ya kamata ne ga jikin mutum don kiwon lafiya ɗaya na kajinmu na hausa zai fi amfani bisa biyu ko uku na kajin turawa saboda in ki duba ta da irin abincin da ake basu za ki ga cewa na musamman ne cikin wata ɗaya sati hudu sati biyar za ki ga kaza ta girman da ya kamata a ce ta isa a ci to abin kenan to wa'ina irin sinadarai ne yanzu mutum ya kamata ya amfani da su baya ga abincin tunda a yanzu gashi yawancin abincin da muke ci ire-iren waɗanda kake faɗi ne mm. an yi amfani da takin zamani an girmar da abincin nan kuma an zo ana sai da su a kasuwa to wani sinadari ne zai gyara wa mutum lafiyar jikinsa akwai abin da ake kira food supplements nutritional supplements multivitamins akwai irin su da yawa wanda ana sayarwa kantin magani waɗanda mutum ya je ya saya akwai na gari akwai yanzu alal misali akwai na 'yan shekara 50 zuwa sama 50 plus kenan akwai na shekara hamsin zuwa ƙasa 15 minus akwai har 'yan ƙananan yara da bakin shekara ɗaya har zuwa shekara goma to wa'annan sinadaran ba su da illa su e to bai yiwa a ce eh, magani diye da yake ko natural ko ko genetically modified ko synthetic bai yiwa a ce baya da illa amma dai ga dukkan alamu illan su ba ta kai a guje su ba bisa ga irin taimakon da za su yi mutane to yaya za a yi a faɗakar da talaka a gaskiya ne mm. ya za ya faɗakar da talaka a yanzu wanda bai san menene genetically modified ba mm. misali ya fahimci cewa eh waɗannan abubuwa da ya kamata ya ci wanda ike samu a gonansa a gida za su maye mishi gurbin wannan eh to ai ko menene faɗakarwa kamar ku 'yan jarida ku ya kamata ku yi wannan a haɗa ƙarfi da ƙarfe da ministries na noma ministry of agriculture from federal to state to local government up to what level a wayar da manoma kansu game da waɗannan abubuwa amfaninsu da kuma yadda ya kamata a amfani da su saboda mahi yawa za ki ga cewa mutum ya zo asibiti saboda ya san bai jin daɗin jikin shi in ya tashi daga safe zai zo ce likita ina ganin malaria ko typhoid ta mun yawa a zo a duba a ga ba malaria din ba typhoid din ba komai bane saboda jikin shi yana buƙatar abubuwan gina jiki waɗanda in dan abincin da zai ci ne ba zai bashi wannan ba dole sai hada da waɗannan sinadarai. to a gida yanzu ban iya cin ganyayyaki ko wani abu ka ba mu shawaran abin da za mu ci idan ba ni da kuɗin sayan sinadaran nan to zogale salat da kuli su ma in za a haɗa za su taimaka can in allah ya kore a samu kwai ko da ɗaya ne a sati a yi amfani da shi alal misali na san akwai abin da ake asibiti eh to rama da yake tana da tsami wani lokaci tana da matsala ga masu ciwon olsa so ba zan ba da karfin a amfani da rama ba amma kuma hatta da ƙananan yara na san asibiti akwai abin da ake kira pap wanda ana haɗa madara ce da abin nan garin alkama da garin masara a haɗa wuri ɗaya sannan a samu kwai bayan an dafa shi wanda za a narke shi sai a haɗa gaba daya wanda shine za a bushe ana yi ma yara kamar kamu suna sha wanda yana taimaka musu sosai to na ji an yi maganan waken soya da su alayyaho da sauransu eh. su ma suna irin wannan amfani suna da amfani kwarai suna da amfani kwarai wayanne irin sinadarai suke ba jikin mutum e kuzari kariya ga kwayoyin cuta sannan da kuma gina jiki na gode doktor. na gode nima a gaida madina dauda likitoci a jihar maradi ta jamhuriyar niger suna faɗakar da iyayen yara da su kai 'ya'yansu rigakafin cututtuka da ake fama da su a wannan lokaci na zafi Sabilin tsanantar zahi lokaci ne da nau'in cututtuka ke danno kai ga rashin kulawa, lamarin da ke sa akwai matsaloli da dama da ke sa rasa rai ga rayukan ƙananan yara. Muddin ba matakan ɗauka da wurwuri. Madan Zule, wata jami'ar kiwon lafiya a likita Andumi ta sashen yara cewa da tiri da bayanin nau'in cututtukan da likita Andumi ke fama da su. Wallahi muna samun kamar cutar dawo da ake cima rujol muna samun ado baricel kuma sannan yanzu ga kaga cikin annobar sankarau ake to kuma sannan ga mashina har yanzu pneumoni ba ta rabu da yara ba yake ta cutar sauro ba ta lokaci ana samun cutar sauro nan ana samu da palu wanda bai tsanani ba da kuma wanda ya komplike ana akalla ƙanana yara nawa kuke samu wasu fama da wannan cuta ta zazzabin cizon sauro nan an dume gaskiya a in abin da ya kai sahi zuwa marice muna samun gaskiya akalla fiye da yaro gaskiya ishirin tunda an aka zo ana masa gwajin ɗiba jini a riba a gani in akwai ko babu duka wannan cutuka da kika zana wani matakai ne kuka ɗauka to matakai dai na farko wanda shine na waye kai ga uwayen yara fiske har yanzu ana samun uwayen da basu gane muhimmancin wanga rigakafi ba shaushawa eh, ana shiga fauta a fauta family suna shiga suna wayi ma mata kai a kansu zan ki kawo su wajen awo don su samu samu rigakafi tun daga sabon aihuwa zuwa wata sha ɗaya. na san ne babu matsalar magunguna ko? gaskiya alhamdulillahi ba mu ce akwai matsala tun da duka yanzu faraska akwai magunguna akwai na fali ɗin akwai na majina kuma sannan ko shi harkar mm, rujon ko kuma varicel ɗin duka akwai injection da ake yi eh da ake yi eh. kuma sannan ana daman ɗaukar shi in an bincika kinan da a ta a investigation haka a tabbatar da in cutar kyandar ce ko da ma masu fashin bakin magana kan ci ba a gari ba kowa hakan ya sa na iske likitocin sun nace jan kunna wata mata da tabbar ɗanta ya galabeta sakamakon kamuwa da cutar zawo madan karima ga hira ta da ita yaro ne na ka zawo da amai yake ya yi kwana biyu da yi sai yanzu kuma ke kawo shi likita eh yanzu likitocin me suka ce da ke sun rubuta mini magani na su adda allura ta tsaye da amai bai mm. a cikin kawo shi gaggawa don a ce an samu an magance eh an sun hada mini haka nan mm. tun lokacin da yaro ya fara zawo da amai mm. a kawo shi da gauga saboda ruwan jikin shi kan su shayi a karshen hira ta da madan zuli jami'ai kiwon lafiya ta bangaren yara a likita a dumi ta ce ba za su jin gajiya ba wajen wayar da kan ko kira ga uwaye. To, ji hankali kullum abin da muke so gare su shine su zanki dan Allah zuwa awu bakin da mace ta aihu ta yi kwana arba'in ɗin ta daure ta zo ta kawo ɗanta awu a auna shi duk wata a san yana karuwa ko bai karuwa sannan kuma ya zan ki samun shaushawa shi akan lokaci ba. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, shin ko mai sauraro ya san hanyoyin da ake kamuwa da cutar tarin fuka kuma wane hanyoyi ne za a bi domin kare kai daga kamuwa da wannan cuta wani bincike da ƙwararru suka gudanar game da tarin fuka ko kuma TB a shekarar dubu da sha hudu na nuni da cewar kowace shekara yara miliyan guda na kamuwa da tarin TB. Kana kuma binciken na nuni da cewar yara da dama na mutuwa sakamakon kashi guda cikin uku na cutar kaɗai ake iya ganowa a jikin su, da ko a shekarar dubu biyu da sha biyu. Hukumar Lafiya ta Duniya ta tabbatar da mutuwar mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a sanadiyyar tarin na TB. Dr. Salisu B. Aliyu Ma'azu ya bayyana mana yanayin tarin da kuma yadda ake kamuwa da shi. Kamar da yake magana tarin TB ciwo ne wanda yake bayyanar da kansa ta hanyar tari. In an yi tari kuma ana fidda majina, majinar kuma yawanci za ga akwai jini a cikinta. Ɗaya kenan. Abu na biyu za ga mutum yana ramewa. Shi tarin TB ciwo ne da ake ɗauka musamman ga gurin wanda dama suna da shi. Wani akwai ƙwayar cuta da ake ce da bacteria wanda ba a ganin ta da ido sai an sa madubi mai girmama abubuwa shine ake iya ganin ta yawanci tana cikin abun yawu da majinar da shi wanda yake da ita yake so in yayi tari yana tari yana fesa shi cikin iska suna yawo a cikin iska wani kuma sai ya shaka so in ya shaka idan jikin shi bashi da kwari garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi sosai shikenan sai shi ma sai kamu da irin wannan ciwon to amma ita alhamdulillah akwai magani wanda in dai an duba an tabbatar ita ce aka kuma ba da wannan maganin ana shan tsawon wata shida wata bakwai insha Allah shi ana warkewa ba matsala to menene alakar shi wannan tari da wannan HIV eh gaskiya ne yawanci za ka ga duk wanda da ciwon HIV AIDS idan an yi bincike hankali za a kana da ciwon tari abin da yake faruwa kamar dan juma da dan jummai ne dukan su wayannan cututtukan suna assasuwa ne a jikin ɗan adam a yayin da ƙarfin garkuwar jikin shi ya ragu ko ya karye idan aka fara samun hiv aids ya karya garkuwar jikin ɗan adam to kamar ya share hanya ne za ta ji daɗin zuwa dama ita tv ba ta kama ɗan adam har sai an samu nakasu a garkuwar jikinsa zai kasance hiv aids ya sa shi ko kuma akwai sauran cututtuka misali kamar ciwon suga shi ma ciwon suga yana nakasa garkuwar jikin ɗan adam saboda haka yawancin masu ciwon suga ko anan su ma sai musu gwajin tb saboda yana ba da dama tb ta shiga masu ciwon kansa su ma haka suna garkuwar jiki tana samun nakasa shi ma za ka tv tana shiga ko rashin cin abinci da muke ce na tamowa din in dai ba abinci zuwa jikin dan adam to ba zai iya gina garkuwar jikinsa ba saboda haka tb za ta shiga wani hanyoyi za a bi ta wurin rage kamuwa da shi tarin tb din kamar yadda na bayyana a wannan abubuwan na baya su ne wanda suke ba da damar a samu ciwon To amma abin da ake dan kokarin yi dai shine kamar a gida a kyautata tsafta gurin kwanciya da yanayin abinci a yawanci za ga an ce in lokacin sanyi ko a lokacin zafi ya zo ana son ana kwanciya ko a guri mai wadatacciyar iska a inda ba za a matsu ba saboda shi ciwon tibi yawanci akan same shi ne ta hanyar iska in ga in gurin a kulle yake ba iska ta ba ta shiga to dole wannan iska za ka shaƙa to idan aka sami kuma aka san jikinka ba shi da ƙarfi sosai shikenan tibi sai ta assasa ga waɗanda kuma suke kamar da ciwon siga ko suna da hiv aids ko suna da wani sauran ciwon da yake karya garkuwar jiki so mukan ba da shawara a rika yawan tantancewa ana kuma ba su shawarwari To Allah dai ya kare mu da lafiya. Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. Gwamnatin jihar Bauchi ta gudanar da gyaran asibitin garin Zaki wanda aka kaddamar don amfanin al'umma. Da yake jawabi kafin buɗe asibitin shugaba mai kula da asibitoci a jihar Bauchi, Dr. Muhammad Samba Liman ya bayyana matsayin asibitin a da da zuwa yanzu. Kamar yadda muka sani tsohon asibitin nan ya daɗe yana cikin halin layi domin idan muka je asibitin kusan ya kusan rushewa. Ma'aikata kullum muka shiga muka ja kunnensu mu gaya musu su yi hankali don duk wurin ya tsatsage. to mai girma gwamna saboda irin eh, himma da hoɓasa da yake a harkan kyautata al'umma musamman lafiyar al'umma da kuma samu wuraren kiwon lafiya cibiyoyin kiwon lafiya ya ba da aikin gina wannan asibitin sabo fil gaba ɗayansa an gama wannan aiki an samu babban asibiti wanda yake da gadaje ɗari da goma da kuma fannoni daban-daban na kulawa da mu. wanda ya hada da wurin da za a zo a yi wa mutum tiyata wurin da za a kwantar da mutane ɗakin gwaje-gwaje inda za a je a gwada mutane har ma da wannan mashinin da ake kira ultrasound scan na duba kayan cikin mutum da kayayyaki daban-daban na gwaje-gwaje da kulawa da kuma ba da lafiya kuma ya kawo tsari na samar da magunguna a wannan asibiti din to a wannan eh, gaba muke farin cikin shaida mana yau mai girma gwamna ya zo domin ya kaddamar da wannan sabon asibiti. Dr. Muhammad Samba Liman kenan tsohon gwamnan Malam Isa Guda ya yi fatan alheri wa mutanen zaki. Lallai wannan asibiti yana cikin zuciyarmu tun lokacin da muka zo a kuka kawo mu Allah ya kawo mu muka hauka daga mulki a sama. sanin ku cewa mun rufe wannan asibiti sakamakon yadda lalacewarsa ya kai ga dole ne a rufe shi don ganin in an bar mutane sun kwanta asibitin mai yiwa cututtuka za su kama su wanda ma suka fi cutar da ya kawo su asibitin tun lokacin ake kokarin karasa wannan asibiti amma mutum na nashi allah na nashi kasan sai da aka canji dan kwangilan wannan dan kwangilan da bayar ya ɗauki amana kuma ya karsa mana wannan aiki Allah saka mishi da alheri kuma ala dakika akwai kwararrun ma'aikata wanda muke da su kuma za su yi amfani da na'urori wanda shi chairman na board ya ambanta don tabbatar da cewa wanda Allah jarabe su da rashin lafiya in suka zo asibiti za a gano wannan rashin lafiyan da gaggawa a magance shi saboda haka kayayyakin a kula da su kuma a rike amana kuma a rike amanar al'umma kuma za mu bude wannan asibiti muna roƙon Allah duk wanda ya shigo asibiti nan da rashin lafiya Allah ya fidda shi lafiyar shi kuma wanda suke aiki ma'aikatan asibiti Allah ya sa ayyukan nan da suke yi ladan shiga aljanna suke nan. Malam Isa Guda tsohon gwamnan jihar Bauchi kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Godiya. To, masu sauraro a nan damu da sa'a cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. da malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To wata kotu a garin Charleston na jihar South Carolina ta Amurka ta cika da matukar jimami yayin da 'yan uwan mutane tara ɗin nan da aka kashe a majami'ar Emmanuel AME ke magana da mutumin da ake zargi da aikata kashe-kashen. Dandalin kwarmata bayanan sirri na yanar intanet ta Wikileaks ya ce ya kwarmato bayanan sirri na diplomasiyya ɗaiɗai har guda dubu waɗanda ya samo daga ma'adanar bayanan harkokin diflomasiyyar ƙasar saudiyya da ke yanar intanet kuma wai zai sake kwarmato kundi wajen 500 a rukunin dubbai-dubbai cikin makonni masu zuwa wannan ya biyo bayan kwarmata bayanan ma'aikatar harkokin wajen amurka a da dandalin ya a shekara ta 2010 babu hanyar tantance sahihancin waɗannan kundin kuma babu wani martani daga ofishin jakadancin saudi da ke washington shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa ƙasarsa na takalar fada ya tsaya kai da fata cewa abinda rasha ta yi kawai shine fitowa fili ta kare muradunta ta abinda ya kira tsayin daka da kuma jajircewa To, Madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.